Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. mutum guda mutu guda ce rauni shine sakamakon harin da wasu mutane suka kai kan wasu motocin bisu guda biyu na kamfanonin sufurin rimbo da sonefa a ranar jiya da daddare a nisan kilomita 80 daga agadas hauhawar farashin kayan miya a cikin wasu kasuwannin birnin yamai ko me ya kawo haka za ku ji karin bayani A cikin rahoton mu na musamman za ku ci nazarin wani masanin kungiyar ONG International christ Group ECG kan babakeran wasu kungiyoyin masu makamai a yankin Sahel. Tuma da yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya mutane bakwai rike da makamai kan babura uku sun tare a ranar jiya da misalin karfe tara na dare motocin biso na kamfanonin sufurin rimbo da sonefa a kilomita 80 daga agadas tsakanin tigirwit da kuma babasalam mutum guda ya mutu kuma guda ya ji rauni daga cikin fasojin rimbo kuma wani guda ya ji rauni daga cikin fasojin sonefa dukkan fasojin waɗannan motoci an lalabe su mu saurari Amadu Muktar direban motar Sunaf da harin ya rutsa da shi a cikin rahoton Musa Mamman. Tsakanin mararaba ta Griwi bisa Deviason ne. Da muka zo da dare ne sai na ga Telam ta yi baran deviason Akwai rumbo gare an buɗe kofu duka kayan ta kasa. suna zubi. Sai na yi tsaye tsaka hanya. In gani fan ne suka sai na ga wani ya fito gaban rumbo da gudu. Ya halbi bisa na bisa ifol ina huce kartush. Ya samu wata mace bana ita na kote suka ce kowa sam. Muka sabko suka kwantar da mutane suka yi fuyen mu suka ce to akwai akwai gezina cikin motar mu suna labarin ta da fitawa huddo su maza maza in ba mu so mu rasa ranmu na ce musu da ne san amshi mutum fudu ne moto biyu akwai moto guda shi ke ba evian can busa hanya in ya ga far ya kire su ya gaya musu moto uku su biyar kuma clash uku gare su mutum uku da bindiga guda bashi suka dauki sak sak na mutane ta guda ta ciwo cikin sonaf rimbo kuma mutum biyu ne da wanda tsoho da ya rasu guda wanda aka halfe shiga hannu A Mali sufurfe biyu ne aka sace jiya a karamar hukumar Dire da ke yankin Tombuktu in je shafin RFI a cewar Ganau kusa da mutane goma ne da makamai cikin motar pick-up uh, suka je yankin suka ɗauki hanyar karamar hukumar ta Dire inda suka tilasta ma prefen Sidiniya Kulbali da kuma su sufurfe na makwabciyar gundumarsa da su shiga cikin mota ta gwamnati wani kafural ɗin rundunar sojojin Mali shi ma an sace shi a cewar majiyar. A Yamai wasu kasuwannin birnin Yamai ana la'akari da hauhau farashin kayan miya wannan tsada na kawo illa ga magidanta ko me ya kawo matsadar waɗannan kayayyaki sai mu saurari wato rahoton salamatu kadiri. Idan aka kewaya a cikin wasu kasuwannin garin Yamme shaidar guda ce tsadar kayan miya a cewar masu saidawar da muka haɗu da su. Kayan legim abin da yasa suna da tsada fambetar babu na nangana mu babu na Nigeria yana zawa daga Maroc ko Oland ko Tunisi dole ne ya yi tsada. Baburan shi kuma ana fitowa da shi daga Burkina shuma Nigeria ne. al'amarin kayan miya sai a hankali dan buhun albasa karami da muke sayan shi jika biyar yau jika goma yake son tonka muna samun shi 150 jika yau ya kai jika biyu da rabi son pavron da muke sai a da jika yau jika biyu yake ga kuma wani hawan farashi da mata masaya suke Allah wadai da al'amarin Kayan miya suna da 'yar tsada gaskiya sun yi karhin ɗan Nijar mai ƙaramin gini. Kayan miya sun yi wuya ke babu su mazanti sun ɓace ma mutane gaba ɗaya. Ɗan fam da tarkin da muke saye a sattin kamin azumi ya koma ɗari da ishirin. Ita albasa amma bar zancanta. Shi tomatin ko ganin shi ba a yi yanzu kai ya ɓace wanda ake gani kuma ana iya ce maka a baka guda a dala ishirin. Donu nawa zaka saye har ya yi maka miyar da zaka ji ta kamun ganin sabkar farashin al'ummar yame ba ta da wani zaɓi sai dai rungumar kadara tare da haƙuri. Kimanin kashi 75 cikin ɗari ne na jimillar filayen duniya sun lalace kuma wannan matsala na ci gaba da jan hankali a Nijar shine furucin ministan muhalli a ranar jiya albarkacin ranar duniya ta yaƙi da gusowar hamada da aka yi bikinta a ranar jiya 17 ga watan Juni. Domin fuskantar wannan lalacewar ƙasa shugaban matasa masu aikin sa kai domin muhalli a Nijar ya shawarta shuka itatuwa da kuma kulawa da su. Sani Ayuba cikin rahoton Nafisa Adamu. A yau hamada ba abu ne da ya tsaya kadai na kashe itatuwa ba. Ganin yadda yanayin ƙasa yake zaizayewa yana da nasaba da abin da ɗan adam yake aikatawa a doron ƙasa. Ana karkashe itatuwa barkatai. Ƙasar Nijar ta samar da tsari akan tanadin ƙasa mai ɗorewa da kuma ceto ƙasar da ta zaizaye da kuma yaƙi da zaizayewar ƙasar wanda abu ne mai kyau ga dukkan ilahirin manoma ma'ana a yankunan karkara masu kare noma da suka kai kashe 90 cikin 100 ina ganin ya kamata mu sake duba ta yadda muke amfani da makamashi da ba zai yi wa itatuwa illa ba kuma mu rinka shuka itatuwa da kula da su kuma ƙasar da aka farfaro da ita ya kamata a yi aiki da kuma biya sau da kafa Fassarar Muntari Muhammadu duk da karuwar sace-sacen dabbobi da kuma sace-sacen mutane manoman gundumar Safo yankin Maradi na tafiyar da harkokin noma bisa bisa kayuka 77 na gundumar 21 sun yi shuka a cewar magajin gari Isa Iro Kokino. waɗannan manoma ya kamata su rika koma gida kafin dare domin kaucewa haɗuwa da 'yan bindiga daɗi duka a cikin rahoton muhammad mamman banduna ne da ke zuwa da dare suna haɗin baki da mutanen gari saboda suna zaɓar inda za su saci dabbobi ne mu za mu wayar da kawunan al'umma da zaran suka tafi daji kar su kai dare kamar yadda suke yi a da jama'a sun fara shuka misali barayi suna ba su tsoro cewa wannan shekara ba za su yi noma ba to sai dai akwai waɗansu garuruwa da aka ce sun fara ɗare-ɗaren shuka eh to ni dai ban samu wannan labarin ba duka garuruwan da akwai barayi sun yi shuka a cikin garuruwa 67 da ke cikin gunduma safo garuruwa 21 sun sun shuka tuni da suke da nisa da da'irar ta safo inda matsalar take wakana. A ɓangaren sai dawo adadin bunƙasuwar tattalin arziki da farko da aka tsaida ga kashi uku cikin ɗari a shekara ta 2020 zai yi ƙasa zuwa raguwa biyu da biyu da 2.1 cikin ɗari a cikin idan annobar covid-19 ta ci gaba har ƙarshen shekara tare da janyo raguwar kuɗin karɓar haraji da kuma ƙaruwar zaman kashe wando da talauci in ji shugaban ƙasar nijar isufu muhammadu shugaban kuma eh, shugaban taron shugabannin kasashe da gwamnatoci na dawo a ranar jiya a yamai a yin wani taron shinin da afirka kan covid-19 ta yanar gizo Gaban wannan matsala shugaban niger na fatan ganin aiwatar da shirin marshal Salon Afirka domin Afirka ta ci gaba da ingiza tattalin arzikin nahiyar. A niger bisa mutane 115 da aka ma gwaji jiya an samu hudu masu COVID-19 da aka samu a cewar sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya a ranar jiya Laraba 17 ga watan Juni duk sun shigo ne a niger. abinda ya kai ga adadin mutane 5,656 da aka ma gwajin daga cikinsu 1,020 suna da cutar covid-19 893 sun samu lafiya satin na ci gaba da samun jinya sannan 67 suka mutu a cewar wannan sanarwa. A tsarin jerin rahotanninmu kan batun soyayyar matasa a Nijar mu saurare ra'ayin Ramatu Sani mai shekara goma sha hudu da aifuwa da ke garin mata mai a cikin rahoton Habu Sarki. suna na ramat sani ni el mata mai ce shekara ta goma sha hudu a shekara ishirin nake so in ware soyayya ina so in yi armi a shekara ishirin da biyar kannan na cimma burin raina na taba yin soyayya da ina shekara sha biyu sai na ga bata gyara ni ba sai na gama lakwal ita sannan zan yi ita na ɗan dana ta naji babu daɗi shi yasa na wasa na ga gwara in yi lakwal ita ta hiye mini in na i da isa wajen da zan yi soyayya sai in yi har ta kai ni ga armi kannan na cimma burina Matasa na ba da shaida shiri ne na Studio Kalangu. Barka ɗan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. ta zo sai rahoton mu na musamman a sahel ana cin karo a bayan nan da karuwar kungiyoyi masu makamai a yankin sahel tare da yaƙe-yaƙe a tsakanin su a cewar ibrahim yahaya na kungiyar ong international crisis group ecj mabambantan ra'ayoyi ne ke tushen gogayya tsakanin waɗannan ƙungiyoyi masu makamai a yankin sahel ibrahim yahaya masani ya yi tsokaci a cikin rahoton alasan abdu Ni la pauvreté, ni la religion ne sont des facteurs de... Ba talauci ko addini bane ke tantance abubuwan da ke faruwa na jihadi a yankin Sahel. Mutanen da wannan lamari ya shafa ba su ne mafi matalauta ba a wannan yanki, kuma mutanen da ake sakawa cikin lamarin ba waɗanda suka fi kowa fama da talauci bane. Hasali ma, bincike-bincike da dama sun nuna cewa a cikin 'yan jihadi ana samun mutane masu arziki da matalauta, ana kuma samun waɗanda suka yi karatu da waɗanda ba su yi ba. Akwai waɗanda ke addini da waɗanda ba sa addini sosai. Sanana abin da ya haɗa waɗannan ƙungiyoyi shine cewa suna fitowa ne daga yankuna na karkara inda tuni ake fama da halaye na rashin tsaro da rikice-rikice wato yankunan da hukumomin gwamnati suka yi watsi da su. Wannan ke sawa mu a Crisis Group mu ce akasari 'yan jihadi na amfani da yanayin rikice-rikice da ke akwai tuntuni sai su bashi wata fuska ta addini kenan suna amfana sosai da rashin kasancewar hukumomin gwamnati a waɗannan yankuna. Tun wani ɗan lokaci waɗannan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suna yaƙar har tsakanin junansu menene yasa haka kuna da gaskiya da kuka kawo zancen faɗan da ya barke ba jimawa ba tsakanin yan jihadi na alka'ida da na karkashin ƙungiyar masu aƙidar shimfiɗa daular islamiyya wato is irin waɗannan faɗace-faɗacen ba su da muhimmanci a duniya a duk inda waɗannan kungiyoyi ke rayuwa tare suna samun aron gama su. a wannan fanni yankin sahel ya zama na daban domin waɗannan kungiyoyin sun shima tare amma ba su yi karo da juna ba sai a baya-bayan nan abin tambaya a nan shine me yasa sa a yanzu suke samun sabanin ra'ayoyi akwai sabanin ra'ayi mai girma tsakanin su misali ma'anar da kungiyoyin ke baiwa kafirci wanda shine babban abin da suke yaka alka'ida tana tsanantawa kan cewa na waje musamman mutanen kasashen yammacin duniya da babu su cikin al'ummar musulmi su ne kafirai da ya kamata jihadi ya shafe su ita kuma kungiyar is na faɗaɗawa a ma'anar kafirci inda take haɗawa da musulmin da ke yin ayyukan kafirci amma ko bayan sabanin fahimta fadace-fadace na baya-bayan nan a yankin sahel sun faru ne musamman sanadiyar matsalolin da suke fuskanta wajen shagorancin yankunan da suka kwace misali a yankin masina a tsakiyar mali matsalar hilayen kiwo ne bayan haka kuma akwai rashin jituwa tsakanin shugabanni daban-daban na kungiyoyin jihadi ta gaida asumana shina da muntar muhammadu cikin wannan fassara duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.